Jam'iyyar APC a jihar Borno ta ce tana da kwarin gwiwa za ta cinye zaɓuɓɓukan gama gari da za a yi a shekara ta 2015. Shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Alhaji Abubakar ne ya bayyana mini haka jim kaɗan bayan ya jagoranci wani gangami don jaddada goyon baya ga gwamnan jihar Kashim Shatima. Alhamdulillah an ga yadda irin taron jimlar jama'a da matasa da manya da mata da suka fito suka tare mai girma gwamna kuma wannan ya nuna goyon baya da aka ba shi gwamna kuma ya nuna irin aikin da shi mai girma gwamna kashin shatima 'yan borno sun yadda kuma sun amince saboda haka muna gode a allah da irin wannan abubuwan da daman da Allah ya bamu ya nuna mana wannan ranar muka gan irin goyon baya da jama'a suka bashi a yau kuma shine jagoran mu apc a kasan borno kuma mu a mataimakansa muna kuma mun samu karfin da kuma nan gaba za mu ci gaba da taimakonsa mu karasa abinda jama'a suke ake alhaji abu kyari shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar borno to ko me umman jihar borno ke cewa ni sunana honorable chiroma usman apc ai party ce wanda ta zo ma taimako ne muka samu daga allah ya zo ne ya cece mu a hannun mutanen da suke zaluntan kasan nan folon zaluntan kasan nan folon to ishu na rigigimu dole a siyasa ko a gida ne ko mata da miji ne suka zanna dole akan samu matsaloli amma dai wannan matsalolin ba matsalolin da za su zo su ci gaba ban allah ya yarda da yardan allah yanda allah ya hada zukatanmu a apc hakan muke gani kamar cewa za zo sun siya ɗaya madaukin ci gaba a haɗin kan da muke ciki da alhaji mustapha ai Former ba Chairman ma Local Government. Kai kana ga kaman ku jam'iyyar APC a jihar Borno nan za ku taka rawan a zo a gani? Ya za mu taka rawan insha Allah. Saboda menene? Saboda gwamnan mu din ya tafiya da talakoki yan tafiya da manya bayan da babba bayan da karami sunana rabi husaini na nan open tiyata wajen masu da kayan gargajiya to gwamnati ta hibo cikin rikici ta zo ta samu gari a cikin yamuri to amma alhamdulillah duk da hakan iya iya bakin kokarinsa amma kaga matsalar da take jihar nan ba karamin abu bane don ba tun da ya shigo mulki bai samu wani lokaci in ba kamar wata biyar nan da suka wuce ba ba a yi wani tashin hankali wanda kuma harka ce duka ta kuɗi to da haka alhamdulillah tun da dai muna da sauran zaman lafiya kuma yana farfadowa to in Allah da komai zai zama da sauki sunana Mustapha Abubakar mai kayan fata na gargajiya mu siyasar mu ta nan Borno ai ba mu da wata matsala insha Allah komai zai tafi daidai a game da su kamar mulkin da shi wannan na kai yake kai yanzu gaskiya mun gamsu da tafiyansa kuma insha Allah in dai shine ya tsaya za mu sake zaben sa da ikon Allah da eh. eh, kamar me kamar me kuka gamsu na ayyukansa eh, gaskiya yana da tausayin talakawa kuma yana da ayyuka na ci gaba plan ɗinsa ba wai na ya cire kuɗi a aljihunsa ya ba talakawa ba ne a'a long time planning yake da su kin ga zamansa gwamna ya ebi yaran borno ya tura karatu kasashen waje wannan rabo da a irin wannan gwamnatin tun zamanin muhammadu gwani shine ya ebi matasa ya tura su kasar waje karatu suka yi karatu yanzu su ne manya a borno to irin wannan hikimar da gwamna gwani ya shi ma wannan kashim shashima irin ta yake yi wasu ummomin jihar borno sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga maiduguri a najeriya